ثم ما بعد السلام عليكم a الله a yau muna safiya ta alhamis biyar ga watan zulhijja ba a da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara 1447 idan muka lura yau alhamis ta ƙarshe kenan a shekara gobe ma juma'a ta ƙarshe duk abin da zai zo na ƙarshe ne to lalle yana tunatar da mu wani ƙarshe da zai zo mana ƙarshen kuma da yawa ƙarshe na farko ƙarshen duniyar gaba ɗaya don ga wani littafi nihayatul alam ƙarshen duniya yau alhamis ta ƙarshe to yana tunatar da ni duniyar ma gaba ɗayanta za ka zo ƙarshe sai za ka ji ana ke karanta idan sama'un fatarat idan sama ta tsage wa idan kawakibun tasarat duka taurari suka faɗi wa idan biharu fujirat wa idal quburu bu'thirat duka kaburruka aka tone su gaba daya da lokacin kiyama ta tashi kenan alimat nafsun ma qaddamat rai ta san me ta kaddamar me ta jinkirtar a lokacin ne zaka samu mutum ya gane me yake ci amma yanzu ba zan gane ba gane ba yanzu da dan adam yadda Allah ya siffata shi ya kasance gafalalle ne dan adam gafalalle ne mana gafala yana damun mu da yawa mutum ba zai tsayaye abin da ya kamata ba sai yin abu ya faru sannan kuma ya zera yana nadama to wannan alhamis ta yau ta ƙarshe a shekarar tana sake tunatar da ni a ah, ƙarshe na a duniyar nan ranar ƙarshe da maybe ko ruwa ba za ka iya sake sha ba ba wani loman abincin za ka ƙara ci babu maybe a ce numfashin ƙarshe shi kenan daga nan kuma sai kiyama fa to yana sake tunatar da ni a ah, yau ranar ƙarshe ƙarshe to sai a ce a ah, to in an samu ƙarshe za a samu farko ke yau in kasance yau rana ta ta ƙarshe a duniya to ya nake tunanin ranar farko kuma a cikin ƙabari? ranar farko a cikin ƙabari, kwanciyar farko a cikin ƙabari. to da duka yana tunatar da mu lallai kiyamar fa tana nan dab da dab dab da dab kusa da kusa innahum innahum qal Allah ce muna ganin kiyaman tana nesa nesa amma wa narahu qariba kiyama tana nan kusa da kusa amma dan adam yana lissafin a ah, akwai sauran zaka ji ce wai akwai sauran shan miya Allah miyar duniya mai ce ce wai akwai sauran shan miya to a bar shi ɗan sha miya ne a ka can ka sha ta can mana ka gani in ka sha ta can a za ka ce wannan kawai kama an kaɗa maka magani ne wallahu musa to yana son karanto mana nihayatul alam ƙarshen duniya da kuma su alamomi da suka kamu suka kama yana nuna mana fa danjojin sun riga sun kama ƙiyamar saura kaɗan tun da kiyama saura kaɗan ya kamata in yi tanadi in yi tanadi tafiyar da za mu yi tafiya ne mai wahala tafiya ne da yake bukatan guziri gaba guzirin namu ne wallahu musa'ad muna ɗaukar labarin kiyama da wasa-wasa ba ma mata da gasken gaske mun fi ɗaukar na abinci da gaske kowa ka taɓa shi abinci abinci na abinci na abinci shi na abincin na Allah bai hana ni na abinci ne wallahi Allah zai bani to amma wai kiyaman da zaka samu asalin abinci shine zaka samu muke wasa da shi to mi tanadi in zaka yi tafiya a nan duniya kaga yana buƙatar za ka ɗan tafiyo da wani su karkajenka wani su buhuna za ka ga har buhuna fa ka je tasha yanzu ka gani in an gama shiga sai masu lodi kuma su su lodi kai na kayan ka gashi kai na kayan ka gashi kai na kayan ka tarin tarkace ne yanzu na lahira ba tarkace ba yana buƙatar tafi da wannan kiyama musgodin a ciki a samu takawa مهم جدا زامجي وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يهزنون ها ذاك ساكت وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا in ba na cikin in yi ƙoƙarin shiga cikin sun gani ba ka ciki yi ƙoƙari ka ce za ka shiga cikin wayo najjin lahun lazina ta ƙau ba ka yi sama ba sun manu najjin lazina ta ƙau yi ƙoƙari ka yi ƙoƙarin ma mala'iku ka ɗan ka ce za ka fito daga layin ku zuwa layin su ba kai sabafa wasiƙan labina ta ƙau rabbahun ilal jannati zumara to kana cin wancan layin bayan da za ka da wannan layin fa in kana cin wasiƙan labina kafaru ko kuma kana cin mujirimu mujirimu masu laifi gwargwadon laifin naka wallahu musa gwargwadon abin da harshen ka girba maka ne Allah ya goge mana surutu ina mamaki ba bakin surutu muna da shi surutu surutu kuma Allah ya ba mu harshe daya kunnuwa nawa biyu oke saurare na ya fi me magana ta yawa amma ba haka ba magana ta ta fi saurare na yawa surutu surutu surutu surutu wallahu musta'an idan mutum yana cikin mujrimun kaga ya zai dawo cikin salihai zai wahala ba zai yi ba ba walau tara idil mujrimuna ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون in za a gaggauce mu je ƙarshen duniyar mu ji abubuwan da suke faruwa tabbas za ka ji a wannan abubuwan da suke ta kan faruwa fa ashe duniyar ce ta zo ƙarshe mana ya raba mana alamomin kashi uku hmm? akwai alamomin da sun faru sun ƙare daga cikin alamomin ƙiyama sun faru sun ƙare kuma alama ce ta tashin ƙiyama akwai na biyu wanda suke kan faruwa yanzu eh, haka suna kan faruwa amma yanki ba ma kai hankalinmu zuwa ga wadannan al'amura kuma mana ganin kawai gazawan gwamnati ne gwamnati ta gaza akan al'amarin kiyama muna da aiki kenan sai kwatsan kawai a ce min kiyama ta tashi ce la haula la quwwata illa billah musamman fitinturin da suke faruwa alama ce ta tashin kiyama to sai kuma manya-manyan alamomin da ba su faru ba tukunna su ana jiran su faru tukunna to mu fara da su tun da ba su da yawa manya-manyan alamomi da ba su faru ba tukunna za mu ce akwai kha'un guda uku wani suka fara da kha kha kha sai dalun guda uku suma a ganin shi da kenan sai nunun guda biyu kaga takwas kenan sai tsa'un sai ya'un tsa'un sai ya'un yanzu ba abin mamaki ba yaro dan je siri sai a tambaye shi kai ashiratu sa'al kubra faɗi ashiratu sa'al kubra ciya ba masallaci muka ɗauke shi kuma da hanya mafi sauki ne bi a can makarantar ba za a iya baka abin da na baka yanzu ba ha guda uku shi ne khasfun bil mashirik khas yanzu muna jin girgizar ƙasa ko wannan mun tabi ne na can kiyama za a ware ƙasar ne bi ma'anar kalima a buɗe ta motocin da kuka tara ba kuɗi ba a ta neman kuɗi kowa ka ta kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi to gaba ɗaya sai ka tara sai Allah ya tsar da ku gaba ɗaya shine khasfun bil mashirik. kuma duk wanda zai kawo agaji ya kawo hmm? in za ku wani triangle can ba mu da triangle don jirgin ku ya natse duk wanda zai kawo agaji bismillah Hmm? duk wanda zai kawo agaji bismillah shi ma ya je ya bace duk wanda zai sake kawo ma ya je ya kawo ko jirgin sama ne ko na ruwa ne ko mawaye ya zo ya zo ya kawo ya kawo ya kawo ana jin triangle din ku kana zuwa gurin an batar da kai ke sai dai a haɗu a lahira kawai yanzu khasfun bil mashrik na biyu khasfun bil maghrib wannan mashrik gabashin duniya sai kuma yammacin duniya sai khasfun bi jaziratil arab tsibirin larabawa za a tsage gaza kawai manya-manyan gidajen nan kawai ta fadawa motoci ta fadawa to sai akwai dalin guda uku ta za ce akwai dajjal yana nan zuwa mabarnaci ne oba sosai sannan kuma akwai dukhar wani hayaki da zai balbala duniya akwai dabba wata dabba za ta zama mutane magana life shi da ke nan. sai nunin guda biyu narun tsarudun nasa ilal mashar wata wuta da Allah zai koro ta tana kora mu zuwa farfajiyar kiyama shi ne zaka ji ana cewa gudun fanfalaki ke tawa dole ma ka gudu dole ma ka gudu kuma dole ka je yau kaga ban tsaya na aikin alkhairi ba daga gudun zan rena kai na ke na cuci kai na fa la haula wala quwwata illa billah abokin nan nawa ya cuce ni a tun yanzu zaka ya kamata ka ka duba waye kamata kai abokantaka da shi waye kamata kai abokantaka da shi waye zai ja maka alkhairi yawwa waye zai bata ma lokaci yawwa maka tsaya kana ta bata lokacin ka sai kuma ka mutu ce ka wani ya cuce ni a ka cuci kanka dai in tsaya in nutsu tukunna in yi aikin alkhairi da zan samu a can da ismilla to akwai narun ta nasa ilal mahshar oke akwai nuzulu isa alaihi salam saukan annabi isa kuma abin mamaki yau ka samu a sahun musulmi ana je ka da, dawo annabi isa zai dawo ne ba zai dawo ne Ina ji wannan sabani tun ina firamare to annabi isa zai dawo wace ba zai dawo wace a ah. kuma ni makarantar da ne na christian sda a sunan coci ne a can kuma za ka ji firifiri. ce a jesus ne ne su ce a ah. yesu zai dawo ya ce su ce a wanda ba musulmi suna cewa yesu zai dawo ko akwai kaulani ne a gurinsu ba kaulani mu kuma da manzan Allah ya fi gaya mana ma sallallahu alaihi wasallam hadisai mutawatirai mal albani ce da dadewa ya fitar da hadisai arba'in a kan saukan annabi isa sai kuma ga goyi musulmi ana samun wani zai dawo ne wani eh, zai dawo wani ce ba zai dawo ba don zai dawo zai dawo matsayin annabi ne jiwa wannan shine wani shubuhan da zai kautar da mutane daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga ma matsayin annabi zai dawo to kuma me matsalin in ya dawo din me matsala to to yanzu saukan annabi Isa wala in baka yi imani ba zai sauka baka da imani ba baka da imani ka na kasashe ne za a ce ma to su sun fi kama dama dama ke na wannan su sun yi imani ɗari bisa ɗari zai dawo kai kuma ka imani talatin bisa saba'in ko ma ka kore ma gaba ɗaya ba wani maganan dawo annabi isa a gurin ka kenan amma tabbas in an zo an baje koli littafan musulunci tabbas littafan tafsirai littafan hadisai tabbas zawon annabi isa tabbas sai tsawa ulu shamsi min maghribiha fitowar rana yanzu tana fitowa ta nan ne in kaga rana ta fito ta nan kuma zai zama kamar rana irin yau mun yi yau kawai gobe juma'a shi ke ba rana ta faɗi ta faɗi ta nan to yau za ta fito ta nan to gobe juma'a kenan kawai sai mu gara sai a na ta nan ne ba bara mu ganta ba mu mu kai lokacin kaman wallahu musta'an kana ganin rana shi kenan mutane kuma su kama imani sai a biyo masallaci a yi sallah a zauna a masallaci ina ta kure maka wallahi yanzu ne ya kamata ka zauna a masallaci eh yanzu ne ya kamata ka zauna a masallaci sai sai ji har isgilanci ake yi za mu zo mu ji karatun za mu dinga zama mu ji karatu a ina za ka ji yaushe sai ta kore maka za ka zauna tuni ina lokacin ina ina kenan ina ni ma ta kare mun kenan yanzu ne kamata ka kaddamar makanka ba sai ka mutu ba ko ka je gaban Allah ce a dawo da kai duniya wai za ka yi aiki na gari gurin karatukan na insha Allahu za mu dinga zama za mu dinga raya su shi ina ina ina an ƙari ai an ƙari to na goma shi ne me ya juju wa ma juju maɓarnata ne su ma matuƙa kaga mun tattara su akan wannan harufan mun samu goma ke ha'un guda uku dalun guda uku shida kenan nunun guda biyu takwas kenan sitsa'un tulu'u shamsi min maghribiha sai ya'un guda daya ya ajuju wa majuj wannan ba wani faruwa ce. in an fara ganin wa'annan to kiyaman tana dab da tashi ke to akwai kuma alamatun waqa'at alamomi da suka riga suka faru malama ya gaya mana alama alama kusan ɗari da a bai kai ɗari ba tamanin da hudu tamanin da hudu to sai zo ya haɗa mana da alamatul a ba shi ne kai mana kusan guda ɗari da talatin da ɗaya to mu je alamatun waqa'at mu san cewa kiyamun saura kiri na ɗaya bi isatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam turo da manzon Allah sallallahu alaihi ah, turo shi fa ta riga an gama wafatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma an yi an gama to alama ce ta tashin kiyama in shiqaqul qamar tsagewan wata tun a lokacin shi kenan tun kafin ya hijira yanzu da hijiran shi kuma shekara 1447 1447 in kirazu sahaba a ce karewan generation na sahabbai kakaf a duba ba wani sahabi a duniya ya ah, ba wani sahabi yanzu to alamar cewa kiyama ta kusa ke buɗe baitul maqdis shi ma tun lokacin umar aka buɗe baitul maqdis mautani ka ƙu'atul ghanami mana mutuwa ta yawa kama ce mutuwan dabbobi shoke ya samu mutum kaza sun mutu yanzu ka duba asirin da ake imma na jirgin ƙasa ko na mota ko na menene ya ce mutum kaza sun mutu mutum kaza sun mutu mutum ashirin mutum talatin mutum hamsin sun mutu yawan mutuwa haka yana nuna maka aliyar kiyama ta kusa ke a dinga mutuwa da yawa a lokaci dai ka mutum za su mutu a da za ka samu a ah, mutuwan za a yi mutum ɗaya ne sai an daɗe sai a ce wani ma ya mutu sai an sake daɗewa sai a ce wani amma yanzu kamar ya zama jiki a jikinmu kawai mutuwa ake ta yi na bakwai kasratu zuhuri fitani bi anwa'iha fitintunu nau'i daban-daban ta faruwa Ko ce ashe alama ce ta me kidnappers da mun san su ne ka zo ba gidajen mutum fa ba gidaje ba kamar shi ne har ya waye har ya iya rike bindiga hmm? to abin da ya wallahu musa'an akwai akwai lauje cikin nadi ko kuma har za su iya bidiyo har suna da tiktok hmm? har suna da whatsapp a'a suna da layi za a iya kiran layinsu ko kuma su bayar kai kai ina layinka a kira amma duka ba za a iya tirakin ɗinsu ba ji wannan kamar za a ce an yi satan waya ne a cikin unguwa a ah, wannan sun iya sosai soyi sosai an iya wannan aikin sosai da sosai a yi tirakin waya a gane ina take an iya wannan da ma lokaci hana sa muku kudi a banki kudi a banki a banki sosai a ce miliyan kaza za su yanku kuma a sa musu kuma ba za a yi tirakin su ba a suna da wayoyi e, za su iya cima mutum mutunci su yi bidiyon shi kuma su sake a samu new object to kaga mu wannan duka yana mana ne kenan kuke kiyama ta kusa ko kin ka aka kai kai tanadi kai tanadi kawai na tafiya da wani hulakancin gwanda kawai ka mutu da wani da za su maka gwanda kawai ka cakumi mutum kawai kai ma ka dan ka san dai da kai kawai ka tsira da mutuncinka ya fi mutum ya mutu cikin hulakanci ba bindiga ba ne an harba guda dai shi kenan na mutu shi kenan mutum ya tsira da mai mutunci shi haba annan allahu musa ai kawai ce ku kashe ni kawai ba zan yi magana ba hasbun allahu wa ni'mal to yadda ga mutum ma gaba ɗaya allah ya ɓatar mai da hankali barin ma ya roƙi allah sai je ga Allah ku yi haƙuri ko haba ka tsaya kana mutu kukan me akwai ku kashe ni kawai mutuwa ɗaya ce yau ka samu ƙarfin zuciya zama muna da buƙatar rayuwa muna da kwaɗayin rayuwa kuma Allah ce rayuwar ba za ta yi ba to sai yaya kenan yanzu kasratu zuhuri fitan bi anwa'iha mu mana ɗauka kawai gwamnati ta gaza ne ko sai a sha labarin kuma kiyama ce ta kusa na takwas zuhurin kanawatin fada'iyya ok ka duba satellite Station ya suka sake yawa in duk wannan alama ce ta me kiyama ta kusa ga sunan barkate barkate sai ka zaba ba sun fi dubu na kaza kaza kaza ga sunan rusutu da na kirkin da wanda ba na kirkin ba ikbaru sallallahu alaihi an mawqi'atu siffi wannan shi ma an yi an gama siffi zuhurul khawarij bayyanan khawarijawa wannan shi ma an yi an gama tun lokacin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam bayyanan masu cewa su annabawa ne wannan shi ma an yi an gama shiyuqul amni war raqa ya kasance aminci da ka yi tafiya daga guri kaza zuwa yana wahala Kamar zuwa alhamdulillah za ka yi tafiya kala ne da ce abun ya fara ɗan rikicewa zuhuru narun minan hijaz italin turk zuhuru rijalun zalama ya zuribunan na bisiya ana shi ma tintini bayyanan mutane wanda ke azzalimai azzaliman shugabanni ko in an kama ka fabballa ka zai fabballa ka ko kuma ce a tona rami a sa mutum iyakan ne kawai da kirji ya kawo zarto a yanka mutum fa kawai don kai musulmi ne ce wake a yanzu ba a yi wannan harj yawan kashe-kashe kaji ko yawan kashe-kashe tun kaji an kashe ne. an kashe ne to wannan alama ce ta me alama ce ta kiyama ta kusa na sha bakwai baya'ul amana a tozartar da amana a rasa waiwaye mai amana alama kiyama ta kusa ke a koma ana bin itiba'u sunan al-umamil madiya ya zama ana bin tafarkin yahudu da nasara yauki alama kiyama ta kusa ke wiladatul amatu rabbataha a samu uwa ta haifi ɗanta amma ɗan nan sai zama kamar shi ne shugabanta ita kuma baiwar shi eh, wannan an kama hanya ana ciki sosai ya faru ma ya ƙare yanzu kawai maimai ake yi a ce wai uwa ita ce za ta ɗauki kayan ɗanta ta wanke mai babba ba ƙaton banza ba shi zai ɗauka ya wanke mata na ta ita za ta ɗauka sai kuma idan ɗauki naira ɗari biyar ya ba ta. wannan ta zama wa kenan ta zama baiwa ke tun kaga irin wannan yana faruwa to alamar kiyama saura kirki mana ita ce mai wanki a gidan in tana son kuɗi to babu ga wanki ki ka wanke sai a kirga hamsin hamsin ne riga da wando hamsin hamsin ok riga hamsin wando hamsin ɗari ɗari ke sai ɗaya ɗari ɗari to kaga ta wanke guda goma sai a ba ta naira dubu yanzu ko wata ma kawai a layi ta ce da Allah yaro da Allah ina buƙatar naira dubu ne akwai don ka tabbatar ba za ka ɗauka ka bata ba Kama uwa uwa uwa sai ta ma mutum wanki to wannan ma dan ne kenan Oke na ashirin ya faru ya kare kuma ce yana kan faruwa ma ke oke wannan akwai sun faru din kuma suna kan faruwa wani kuma ya faru ya kare kama wannan wilayatul amatu rabbataha ba ya faru ya kare ba yana kan faruwa ke ya faru din kuma yana kan faruwa sauki waɗannan da ya kamata a ɗan editing kaɗan ke zai ta sake faruwa waka yana ya suna fitar da shi kuma a kashi uku kenan ta ce akwai da ya riga ya faru ya riga ya faru ya ƙare akwai da suke kan faruwa kamar dai littafin ne yana kan fa ashiratu sa'a yana kan faruwa sai kuma wanda za su faru to ana ya ce okay wiladatul amatu rabbataha to yana kan ya faru yana kan faruwa ke zuhurun nisa alkasiyat al'ariyat bayanan mata tsirara tsirara to wanne ne za ce na can ne bi ko ne yanzu ne bi? kamar da yanzu iskancin ya kula da Allahu sa tsura. القفاة العراء رئاء الشاة bilbuniya. mutane makiyayen dabbobi fa makiyaya kamar su ne aka garku da gidaje manya-manya hukin kaka an fara dogayen gine-gine kenan kiyama ta kusa ke gine-gine dogaye to kaga mu ma mu asasa ta ma alama ce ta tashin kiyama domin a nan unguwar iyakacin nan babu wani ginin da ya kai wannan ko akwai jini a iyanar kokokun iyakaci kana da shi hawa ɗaya ne nan kuma ce a to a ƙara na sama a cikin gurin ma da muke magana alama ce mata tashin kiyama to ballantan kaje kasashen turawa ko kasashen larabawa za ka wani gini sai ka yi haka fa ka je sun za ka ga kai wallahu musta gine-ginen sun wuce hankalinka ka samun makiyaya makiyaya talakawa da masu ne masu gine-gine tsawo-tsawo kuma yanzu ko gini za a yi da sai bayan an yi linta sai a ce yaya a ƙara kos uku a sa shi ya tsawo ok da yi ba haka ake gina su zuwa nan gaba kuma ce namu ma ya zama all version namu ya zama all version dan wannan yanzu ka duba harami mana ya ginin harami yake ya ginin harami yake in tsakanin kanka da can kololon zama yaya zai yi nawan namu zai yi hudun namu ko biyar kuma duka wai a flow ground ake alamar tashin kiyama taslimul khassa wani sai mutum ya san ka ne zai ma sallama sai ya san ka kai wani ma ko ya san ka din ma zai zo ya wuce ka ne ba abin da zai ce maka kuma ana tare da shi anguwa ba sallama ba komai ce ce wannan baya tsoron wajen mutu ne ba sallama ba komai ba kamar ba musulmi ba sallaman ganin dama ne ba ganin dama ba ne ba ba sai na ga dama ce haka halin shi yake a wannan shirme ne sallama ba ganin dama ba ne jama'a sallama dole ce haƙƙul musulmi alal musulmi hamsun sai ce raddu salami mayar da sallama sai oke mayarwa حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه كما يسلم إن كنا سنك كوبا سنك با دون ما يسلم أنا صلى الله عليه أي الإسلام خير قال تطعيم الطعام كتشيد أبنتي وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف wanda ka san shi da ma wanda baka san shi ba duk mai sallama tunda mai zumu unguwar musulmai ne muke ne wanda suke ba musulmi ba aka kan yan tsararru ne suna bakin titi to ciki ciki musulmai ne to kaga mutum wane ne kenan musulmi wa musamman za ka yi gane shi da siffar shi shigar shi ya assalamu alaikum yanzu sallama ta koma ta sanayya sai kun saba da shi ne to sai ce assalamu alaikum ce ko hi hello ya kai kai taslimul khassa kuma wannan muna cikin shi sosai in sai yanzu mutum ya wuce kai ma za ka wuce to za ka ga ba ruwanka da shi shi ma ba ruwan shi da kai tunda maybe bai san ka ba kai ma baka san shi ba to musamman kuma 'yan yara na yi mamaki yaranmu na musulmai kenan ko da yaransu sai ka ga ah, yaransu sun fi yaran mu respect ba kaɗan ba ba ba kaɗan ba ba shi yanzu kana unguwansu za ka wuce kawai a good morning sa sai good morning sa good afternoon sa good evening sa har ta sa ba eh ok har manyan ma amma mu a nan yanzu kai abokin uban shi ne fa abokin uban shi kamar sai yaro ya zumbara ma baki yana jira ka gaishe shi ko ma kana gaishe shi din ma yana zumbara ma baki shi kai ina za ka je ne yana zumbara ma ko an bata mai rai a gida ne ko ya ne ko ba ba shi kudin bare ne ko ya ne abin sai mana wani iri daban ni na ga wannan ba su ɗaya ba su bi ba baka san yaran ba ba su sarka ba ne bi ma kuna gyaran mota ne a hanya ba ga 'yan mata biyu a can mina muna gyaran mota sun fito za su ɗibi ruwa good afternoon sir sai ni ce ga alaran ka gani ko inda yaran musulmai ne da sun zumbara muku baki ne suna jira ku yi mutu ne ku gaishe su ce ko ubanki fa ko ubanki yawa ta ma ka ji wannan yaran ba kamar tarbiyyar ta lalace mana ko wallahi ta lalace yanzu yaro in ba uban shi bane mai magana ba zai ji ba sai in uban shi ne uban kuma bai damu ma ya mai magana to kaga wata irin tarbiyya to kaga mana da aiki babba ke amma da mutum ɗaya a unguwa alhamdulillah dattijo ɗaya in yi magana shi ke an gama ma yanzu ba in gan shi ma sai ya dinga guduwa ana zolayin shi ana guduwa yanzu yara suna kwallo a nan in ka musu magana sai su gudu sai su zaga rana yana ma wani yaro magana ban gaya baban shi bane da kawai ina mai magana zo ya yi tafiya a wani na ce kai ko ubanka na kira shi haka ne ba zai zo ba ko uban uban shi uban uban shi ba ba wai uban ba ma uban uban shi wallahi na kira shi zai zo amma yaro dan karami dan karami kana mai magana yana yana hukura hanci to kare irin wannan ba daidai ba ne ba daidai ba to tarbiyyar ta mu ta zama wani iri su kuma iyayen da are not ready they are not ready idan kawai mutum ya aure ya haifi yara shi kenan maybe a haifo mana annoba shi kenan an ji mai na faɗa kuwa eh, shi dai kawai aure ya haifo ma al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam annoba an gama ma sai haƙi ne ya na amalu ku an ko sai wa ahlikum nara ma iyaye wannan ba shi bane a gaban su to taslimul khassa sallaman sanayya sai na san mutum mai sallama kuma haka ɗabi'a ta mu ta koma fushu tijara yaduwan kasuwanci yaduwan kasuwanci wannan a can ya faru amma yanzu ya fi faruwa ma ka duba yanzu ka fita bakin titi ka dinga kirgawa kusan kowane gida sai an yi kokarin an yi creating shago kusan kowane gida don kuma gidan da babu shago to in ka tsallake shi daya biyu shago ne ɗaya biyu shago ne ɗaya biyu shago ne daga nan har katako eh, kuma ka bi ka gani ta nan ɗin ko ta can duka shaguna musamman ma bakin titi to wannan yana nuna maka ne yaɗuwan kasuwanci ok ta samun kuɗi ne kawai ya kiyama ce ta kusa musharakatul mar'atu zawjaha zawjaha fi tijara iyaye mata da aka ce ku zauna a gida wa karna fi buyuti kunna sai ta ce kuma za ta dinga musharaka da mijin wajen ne kasuwanci ta abu ya lalace ke abu ya lalace za a je guri kaza za a je guri kaza za a je Legas za a je kaza za a fita kasan waje ma fa kasan waje fa eh za a je ta nan a siyo menene menene za a saro waye waye mace mace a ah, mace ta yi kasuwanci wannan al'amari ne mai sauki amma a cikin ita take fita ita take tafiya ah, khadija 'yan kasuwa ke yi matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce take take fice fice la la la la kace mata sun koma daga mace fa akan gongoro fa akan gongoro an tafi ina bakwa an tafi ina barikin ladi za a je a saro mai kaza da kaza sai tsaratu ba su tijjari ala su oke ka samu yansu in tsararu kasuwar tana hannunsu gaba daya in ba ce harkar man fetur hmm, yana hannun yansu in tsararu ne in tsararu harkar siminti yana hannun yansu in tsararu ne harkar shuga yana hannun su in tsararru ne sun kasa irin wannan yana auki alama kiyama ta ku take shedan zur shedan ƙarya in za a kowanne aikin su kawai za su fita kotu da safen nan za su je su zauna kawai me suke bukata kana bukata a maka shaida eh to nawa za ka biya mu aikin su kawai kenan kitmanu shahadatil haq boye shaidar gaskiya ga gaskiyar an ta sai a boye zuhurul jahal ko shi bayyana jahilci ka duba da ana karatu yanzu alhamdulillah ga social media nan ga library nan a hannunka ba a tafin hannunka yanzu duk abin da kake bukata kawai ka latsa shi a waya za ka samu yanzu a ce wannan chad kaga chad dai sunan ba na musulmi ba ne ko kama duk abin da kake bukata a ƙur'ani ne kawai ka ce mai sura kaza aya kaza shi dan bala'i ya san shi ƙwaƙwalwan shi ya ya fi na Allah ramomi da yawa kawai ka ce mai aya kaza sura kaza shi fassara min kace tafsirin wa kake so ibnu kasir ne ko qurtubi ne shi jin ma ya san su ma kuma a kankanin lokaci kaya minti ɗaya ba shi minti ɗaya ya yi yawa zai kawo maka fassara su ibnu ashir ne zuwa duk ya san su kuma ka ga mutum haɗa baki ya gagare shi haɗa baki abin mamaki a nan masallacin ce to a ah, to mu taimaka ma junanmu ma tunda yanda aka fara karatun qur'ani sai aka gane a akwai wanda ko ba su iya hada baki ba fa to a dinga ɗau ƙoƙarin haɗa baki mana to zai zama gaba ɗaya in an fara sai rage mutum uku sai wasu in ƙananan yara to haka dai aka kashe abin fa haka aka kashe shi ko ana yi ne yanzu malon ka zan lokacin za ki haɗa baki a nan ana ci gaba da yin shi ko an dena kuma nawa suke biya ne ko titi ko titi fa wai abin da zaka taimaka ma kanka sai taimakon ma ba za ka taimaka wa kanka naka ba ka ga al'ummar mu fa Allah ka taimaka ma kanka ba za ka taimaka wa kan naka ba to sai ayyaya kenan sai mu je gida mu jawo ka lalle sai ka zo zuhurul jahal bayyanan jahilci da kuma shi kalman bashi da bashi da dadin fada ko. kan ce kai jahili za ka ga bala'i amma ce kai malam za ka ya biyu amma kai jahili a yace ni ne jahili kan uba ni ne jahili ni kake zagi ni waye waye waye kuma tabbas ɗin shi jahili ne domin ka buɗe mai haka to dalla ɗan karanta mana oke ka ce kai ba jahili ba ne to bismillah to kuma sai tsaya na zare ido kuma ya tsaya ya yi ba zai tsaya ba zai tsaya din ba to kaga wannan to haka ya mu ma za su taso yanzu muna karatu furi azka bayan la'asar ku kuma wallahi irin wannan karatun yadda na ɗauko shi eh, yadda na ɗauko shi yadda yaran suke kakere to kafin ka samu gurin da za a maka shi za ka daɗe wallahi to ma haka za ka samu tun da yaran iyayensu ba su damu ba yanzu iyayensu maza ba su damu ba ta yake. yau yau ɗin nan mana da karatu da iyaye mata karatu malam sani ne da fara sai to a baya nan a bar karatun ya mutu ne ito dan lamala zuwa dan karatu bismillah karatun iyaye mata su ma iyaye matan ba su damu ba dalla ka dan leko sai daga mace nawa ne za kuma daga unguwan ne suke daga nan din za a samu kaman ga wata can ga wata can sauran kuma su hagu auro daga unguwari ne daga wasu gurare wata kuma daga can wata dattijuwa daga can ita ce ga farko za ta zo ta zauna to iyaye mata ba su damu ba iyaye maza ba su damu ba ɗaya kenan iyaye mata ba su damu ba biyu kenan yaran na kuma ba su damu ba ba matan a gida jiji ne suna nan kuma sun iya ne e capacity shirme ba sai dai a yi ado kai a fita gidan biki shi kenan kuma an ce akwai walima graduation menene yauwa wannan alhamdulillah alhamdulillah Kamar ki zo ki ji me zai amfanar da ke ba sa zuwa ito ka gwanda oke annabawan Allah sun yi fama fa sun yi fama mutum ya zo ya ta ya kai ya sai a samu mutum ɗaya ne amsa sai oke annabin Allah wani ce mutum biyu wani mutum uku ce oke to kawo matan sun fi ƙarfinmu ne amma da iyayen da ce ki yi kaza sai ta ce ba za ta yi ba kamar za ka tafa ma ku je guri kaza sai ba za mu je ba shi ma ya ji da kanshi to shi ma ya ji da kanshi shi malamin ma ya ji da kanshi ai su suna faɗin abin da ba sa aikatawa ne wai mu muna faɗin abin da ba mu aikata ai mu ma ba tsoron Allah muke yi ba to ka ji wani bishe ba za ta ta zato wai mu ma muna faɗin kawai da baki ne ai bai kai zuciya ba ma to ke ki jitin ya kai miki zuciyar mana to bayyanin jahilci ba za ka gane ba jahilcin yana nan sai an ce akwai biki ya bukukuwan mu suka yi kama da na jahilai kawai sai a zuwa ta kaɗe kaɗe ce a a a shi ne mai murna zuhurul jahal bayyana jahilci kuma inda Allah ya zurfata muke nan mu yan adam innahu kana zaluman kuma jahula jahula fa wallahi inda ni na faɗi wannan da zaka ji an ta zagi na ko wani malami zai ce ku mutane nan kun cika zalunci da jahilci to da zaka je da mutane za su mai ribiki da manzo Allah ne faɗa yaya nan innahu kana zaluman jahula to kaga sai yi kokarin yaki jahilci alhamdulillah kaga samu in son da Allah ke gatar da su zai iya daukar littafi zai je ce da Allah ƙara mun karatu a ƙara mun karatu amma ba su da yawa ba al'umma yanzu akwai makarantar zauri ma da hasan can cikin rafinsa ba su za ka ga dattawa akwai dattijo da na sani wajen shekara talatin talatin da wani abu har yanzu yana nan makarantar dattijo fa amma ka ga ya ɗauki littafin shi ya je a ƙara mai karatu to amma mun mun fi ƙarfin mu ɗauki littafi mu je a ƙara mana karatu to ba ma littafin ba ka zauna kawai ka ji abin da zai amfani ka kama al'umma ba su da bukatar wani ka duba ina buga misali da malamanmu da suka rasu akwai malam sa'idu akan ko rahimahullah ga gidan shagori ne ba. kuma an goma ya jayi ta ba abin mamaki in malin zai yi karatu a masallacin gidan shi sai ka zubar da hawa kuma musamman ce a unguwari ni da 'yan izala suka yi dandazo yayin eh, ka mutum biyar ne mutum shida shi ke mutum biyar mutum shida shi ke nan fa dika dika dika an yi wasa da dama a gurin sosai da sosai sosai da sosai Allahu musa kasratu shuh 29 yawan ruwa oke kiyama ba za ka sashi ba sai mutane sun zama maruwata ruwa kuma gashi na kai ana samun masu bayarwa jifa-jifa yanzu abin da zai tayar ma da hankali shine a ce ana neman wani taimako musamman musulmi misali yana can asibiti a ce to social worker za su rubuta mai Allah ka je masallaci kaza a taimaka maka kai mara lafiya ne mun san ka e kana nan a ne e ga sunanka ga bed number yawa ga menene ga menene social worker kuma zai rubuta lamban shi ko za ta rubuta lamban ta kasa to ka duba a ta yawo da irin wannan takardar a garin jos ne bi sai dai gari ya koma abin kawai ɗan ɗanɗanin abu ne kai ka bayar ni bayar wancan shi ke na gama kuma da ya kamata ma a ce muna da asusu na musamman irin wa'annan mutanen su za su zo daga wasu gurare ne ba ba su da ɗan uwa sai dai ɗan uwa na musulunci to kuma guzurinsu ya ƙare yanzu ya kenan kuma shi musulmi ne to kaga za a rubuta mai ne zuwa coci a zuwa gurin yan uwan shi musulmai wannan takardun muna receiving din su da yawa da yawa ba kaɗan ba fa ko jiya ma akwai baro Allah da ta koma gurinsu za a yi aiki ne amma su sun konkuludin cewa ta koma gida kafin tukunan za a yi ta dawo sai ce za a yi aiki dubu ɗari biyar ne kuma matsalar shi ne ba ta tare da mijinta to ta sake auren wani kuma shi ya ce ka shi ba zai iya zai yi tsawainiya da 'ya'yan shi ne tukunna ko 'ya'yan wani daban wani shi da bai damu da 'yar shi ba ya ce maybe tun da ya zo so ɗaya ba shi ke bai ƙara zuwa ko waya ma to kaga yi wannan suna buƙatar mai suna bukatar taimako wani lokaci abincin da za su ci ma damuwa ne to suna nan simfi simfi to mutane kuma ba sa so su bayar ya za a yi kenan kawai humaniki ya kamata a taimakawa yau ga abu na biyu kuma su wanda suke gidan maza wani malamin ce a gidan mata ne malam mustapha ke na ce gidan maza yake a'a gidan mata saboda ne shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce, laysa shadidu bisura innama shadidu alladhi yamliku nafsuhu inda al kuma yanci abin da yake kai su can din shine yau wasan zuciya da taba kayan wayansu da waye da waye to su matan suna buƙatar taimako oba oba sosai da sosai fa wani lokaci abin mamaki ce magi ya gagari mutum magi omo wani za ce mata dalilin haka ya ridda shi a a a gamunan da yawa amma taron tsintsiya da shara lissafin da nake oke wa zai iya ba da naira dubu a matsayinmu na al'umma ke ba wai a matsayinmu na mutanen masallaci ba hmm? dubu ɗaya kawai kacal a wata tun da muna da yawa alhamdulillahi kuma muna da shugabanni a samu mutum miliyan ɗaya mutum miliyan ɗaya kowa ya ba da nawa naira dubu ɗaɗɗe kacal kaga a duk wata asusun musulmai zai janaretin nawa biliyan ɗaya biliyan ɗaya kaga abin yana da sauki sosai dubu ɗaya dai Allah ba zai hana ka dubu ɗaya yanzu nawa kake samun wayarka ni na lura ma da wai sai sai wai data na one day two day two days nan kan ɓata lokaci ne kamar yana ɓata lokaci na ne kawai sai na koma na sati sati shi ma kamar ina ɓata lokaci na ne a gurin kawai in duba yadda zai mun daidai a wata yawwa monthly subscription shi ke monthly to sai kaga ya fi ma auki ne yanzu monthly din nan ladan nawa Allah zai bani ne in dai kai in kallo ne ladan nawa Allah zai bani wannan aikin banza nake yi to sai dai ma wayar Allah ya sa ma tafai ne da qur'anai da hadisai kace-kace a ciki yau kana tambaya na wani abu sai yin haka din din din sai ta bani amsan abin da ka tambaye ni ne ce oke ka wani yana da kokari fa kuma kai duk baka san hanyar waya bane yanzu ga wani tun daga can cikin Niger yake tambaya wai Allah yana buƙatar ayoyi da suka yi magana akan san zuciya shike ayoyi da suka yi magana akan san zuciya ce oke kawai sai na tambaye ta ke ayoyi da suke magana akan san zuciya ita nan ma ɗin ɗin ɗin da zai ce zan tura mai a waya sai shi bai gane kan waya sosai ba ce a ko sai dai dinga faɗa yana ji ce o o kai malam ya haka kuma duk duniyar da ake ciki na technology to shi kenan aya kaza sura kaza sai oke haka ne haka ne aya kaza sura kaza kuma duka duka taken me ba wai ilimi na ba kawai na tambaye ta ne ta bani amsa to kaga tana da amfani kenan ko ko yanzu an ɗauki karatu yanzu audio yanzu audio nan zaka same shi a guri na ne fat kafin ka samu a wannan wayoyi a guri na ka fara samu fat sannan video kuma fa zaka fara samun shi a gurin malam Umar kaga wayar malam Umar tana da amfani ko ko ba ta da shi tana da shi sai ma domin duk karatun da za a yi daga nan ne bi to ta wayan shi kenan ni mata tana da ɗan amfani ko duk wani audio na karatu na maybe wasu ma ni za su tambaya lalla wala audio ce to ni ne dan social media ne in yi karatun ɗauka kuma in baka abin kaman to amma dai aka din za tafiya to yana da muhimmanci yanzu an gane lissafin mutum nawa miliyan ɗaya kamar kaga ana buƙatar adadi ne mai yawa kowa ya bada nawa dubu ɗaya kacal yanzu dubu ɗaya ne ba zai damu ko talaka ba a wata mun yi generating nawa biliyan ɗaya shi ne na ce kai can shugabanninmu da za su tsora mu akan wannan hanyar mana kaga kowace izalar za a iya samu mutum miliyan ɗaya izalar jos mutum miliyan ɗaya izalar wancan su miliyan ɗaya yan ɗariƙa ma su ma haka to kaga yanzu kowanne ma su yi nasu mana eh, biliyan biliyan ba kuma ce to za ku ma mutane aiki ne da wannan kuɗin fa ba wa za ku cinye ba ba Yalla wani irin aiki kake ganin zamu yi wallahi aiki sosai da sosai fa to amma ga munan sai dai wallahu musta'an idan ta zagin juna ana ta ma juna habaiki ni ban yadda kai ne shugaba ba shi ma bai yadda kai ne shugaba ba shi kenan kowa maslahan kan shi yake duba ba wai maslahan al'ummar ba ba maslahan al'umma ba in ka gana fada kan shugabanci to me zai shigo musu ne na daloli in za je fadar tinubu waye zai jagoranta yin eh, shi ne kawai amma ba haka ba ai ga aiki a ƙasa yi ga aiki a ƙasa jos dubu ɗaya mutum miliyan ɗaya shi nan biliyan ya haɗu ka dole in insha Allah za a yi za mu yi buɗe asibiti free free free principal ko ba zai yi ba zai yi zai yi kuma ce a nan jos not an buɗe mana asibiti na musulmai free treatment wannan kudin zai iya zai iya zai iya har ma zai saura tunda kowa ne yake ciwo ne ba kowa ba kama ba za a yi ba ɗin to kaga kar a yi ɗin shi ke nan Allahu musta wannan na zo mu tsaya talatin da wani abu kasratu shuf yawan ruwa yanzu dai ruwan ma ta gama da mun kenan kuma Allah ya ce wa man yuqashu hadafsihi nafsihi fa ulaika humul muflihun na talatin yanke zumunta alama ce ta me kiyama ta kusan tashi to ka duba yadda zumuntun namu yake kenan iyayenmu da kakanninmu sun fi mu kirki ga suna da ziyara alhamdulillah amma mu yanzu ka, ranka ya ɓaci ce to in ya zo gidanka alatsi ne mai albarka kai ma sai ka ce in ka je gidan shi alatsi ne maka albarka ce a a a tsada da zumuntan mustahabi ne dole ne dole ne yanzu mun yayyanke shi gaba ɗaya to kaga dole ba za mu ga daidai ba wallahi ba za mu ga daidai ba to suna nan da yawa bi gobe muka zo sai mu ƙara shi shike sai ƙara su kuwa yau mu ɗan taɓa dai abin da za a taɓa shike yanzu dai mun tsaya talatin alamomin tashin kiyama yanzu alamin ta ƙarshe wanke yana nuna mun wata rana ta ƙarshe ke Allah bai dima da kuka yi datar da mu Allahumma asina aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin